wadhkuru iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan wa kuntum ala shafa hufratin minan nari Allah ya ce fa Allah ya ce wa atasimu bi hablillahi kun riko da igiyar Allah ku zamanto musulmi yan uwan junanku ku dinga damuwa da halin da kuke ciki tsakaninku ku dinga neman mafita cikin abin da Allah madaukakin sarki ya dora ku akai ku dinga damuwa da halin da talakawa ke ciki ku dinga damuwa da halin da waɗanda suka kama hanyar shirka suke wasa da addini suka ki su rike musulunci riƙon in ba shi ba sai kafar katako ku dinga damuwa da halin da suke ciki kwanan nan ake nuna wani bidiyo jama'a wata takarda ne wani bayan Allah suka zagaya suna yawo a cikin gari a cikin a cikin jeji gurin fulanin ƙauye suka samu takarda ce an rubuta ta da fulatanci wata da larabci ana karantar da su addinin kiristiyaniti da yaudarar cewa ana karantar da su addinin iyayensu da kakanninsu na musulunci wannan bidiyon ya ta yawo amma abin ta kai takaici za a ta bidiyon za kuma a tallata shi ta ko'ina amma na rantse da Allah sai ƙalilan daga cikin waɗanda za ka ga sun damu da yawan mataki ya kamata a ɗauka akan ire-iren waɗanda abu wanda zai iya sadaukar da lokacinsa da damarsa ya je domin tsamo waɗannan daga gabar wutar jahannama wani Allah ya shirya zai je yayi amma wani da yake da kuɗin da zai bashi ya hau mashin ko ya hau mota da wani da zai bashi kuɗin da zai sai abin karyawa ko abincin rana ko abincin dare da wani da zai masa kaza babu wanda zai shi ya bada nasa iya abin da Allah ya hore man lafiya da lokaci da ilimin da Allah ya bashi wanda zai je amfani da shi wajen tsamar da su kai kuma Allah baka dukiya amma ba za ka iya amfani da ita don ka taimaki addinin Allah ba ka zama munafiki daga cikin munafikai wallahi yana nan ana yawo da abu amma ina mai tabbatar muku haka abun nan zai kare a yawo akan social media babu wani mataki da za a dauka akai wannan yana daga cikin matsalar mu yau da muka tsinci kanmu dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce masa Allah ya yarje muku abubuwa guda uku ya yarje muku cewa ku bauta masa karku shirka da shi sannan ya yarje muku ku yi luko da igiyar Allah kada ku rarraba sannan wa anta nasahu man walahu Allahu amrakum kuma ku yi nasiha ku tsaya ku bibi halin waɗanda Allah madaukakin sarki ya ba su jagorancin al'amarin suna yin daidai ko suna ba daidai ba yanzu dai kuna ji kuna gani jama'a muna ji muna gani a ƙasar nan abinda ake ta raɗe raɗi cewa mutanen nan suna so su mai da mai ya koma dubu ɗaya da ɗari biyar to abin ya kama hanya domin yanzu gidan man da za ka sha mai mai sauƙi shine gidan man da za ka sha naira dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin wani guri dubu ɗaya da ɗari biyu za ka sha sai dai ka bar musu ma wallahi haka za ka biya ana maganan nan suna cewa ba haka abin yake ba in an ce abin da kuke nufi kenan su ce ba haka ne, amma kuma hakan ne take faruwa ba za ku ji tsoron Allah ba yanzu babu wani mutumin kirki a cikinku da zai fito ya nuna wannan abin da ake wa talakawan ƙasar nan ana cutarsu ana su, ana ƙara jefa su cikin bala'i alaysa minkum rajulur rashid ba wani nutsatse shiryayye a cikin ku da zai yi fatali da wannan abin ya ce idan ba za a gyara ba zai bar matsayin gaba ɗaya in ba za a gyara ba zai ajiye sa ba wanda zai wannan muna rokon ya Allah ka kawo mana saukin waɗannan masifu da suke damu domin tun hudu babban da muka yi guda hudu da suka gabata ko guda biyar mun faɗa cewa wallahi babu mai tsame mu daga wannan bala'in sai Allah don haka ba mu manta da wannan ba muna nan muna gaya wa Allah kuma wallahi Allah zai roƙo ne kuma na faɗa mu na rantse da Allah idan Allah ya karɓa addu'ar mu ɗayan biyu za ta faru ko dai su dawo su gyara ko kuma Allah ya kashe su wallahi tallahi ya kawo su ya dasa haka ne ko ba haka ba to muna jira Allah zai yi ɗayan biyun nan wallahi in Allah ya yarda don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan ya zo a cikin musnad na Imam Ahmad da wasu daga cikin littattafai daga Jubairu dan Mut'im Allah ya hada mu da Jubairu a Jannatul Firdaus Jubairu dan Mut'im yake cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce kada ya zama abubuwa guda uku tsofantu daga zuciyar musulmi na farko ikhlasul amali lillahi yin aiki don neman yardar Allah Allah ce wa maumiru illa li ya'budu Allah mukhlisina na ad hunafa wa yuqimu salata wa yu'tu zakata wa zalika dinul qayyim kada zuciyar musulmi ta wofantu daga yi saboda Allah In ji Zubairu ɗan dan in ji Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wa hatu wulatil amri sannan kada zuciyar musulmi ta wofantu daga yadda al'ummar shugabanninmu za su gyara matsalolinsu karka yadda zuciyarka ba ta riya maka ya za a yi ba ka tunani ba ka hankoro ba ka aiki wajen shugabanni su gyaru walzumi jama'atul musulmi na sannan kada zuciyar musulmi ta wofantu daga lizumtar al'ummar musulmi duk inda musulmi suka tafi ka bi su inda duk kaga al'ummar musulmi sun fi yawa ta gurin to kana gurin duk abin da ya zama na musulmi ne jama'atan to karka zama shazi karka koma gefe a yi tare da kai matukar akan Allah da annabi da biyayyar Allah da biyayyar manzan Allah ake wannan abu kar ka yadda ka zama shazzi cikin al'ummar musulmi ka zo da wata banzar aƙida kai kaɗai ko tara ko ku goma ko ko ashirin ko din Najeriya ba ko wata ko ɗari biyu ba a zo a ce an ga wata ka ce kai baka yadda ba kai kaɗai ka sha azumi ko kai kaɗai ka yi sallah ƙwal a garin ku a unguwarku, kar ka zama haka ka lizunci al'ummar musulmi a duk abin da ya taso wa musulunci abu sa'idin al-khudri ya zo da ruwaya ingantatta daga ma'aqalu dan abi yasari kuma aqalu bin yasari daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace babu wani bawa wanda Allah madaukakin sarki zai bashi shugabanci yastar'ihi Allahu ar-ra'iyya Allah zai bashi shugabancin al'umma summa lam yahuttuha sannan kuma ya zama bai kewaye wannan shugabancin nasa bin nusihi da gyara wa al'umma ba da damuwa da halin musulmi ba illa lam yadkhul jannata a ce wallahi idan iyama ta tashi ba zai shiga aljanna ba inji annabi Muhammad wannan hadisi ya zo da ruwayoyi daban-daban akwai ruwayar a ah, Mamin Musulmin ko mamin min abdin yastar'ihu Allahu ar-ra'iyya thumma yau yawma yamutu wa huwa ghashir li ra'iyatihi illa harrama Allahu alaihi al-janna dare shauran ruwayoyi amma a wannan ruwayar zo, to ba wani musulmi da Allah zai bashi shugabanci wannan shugabancin bai dabaibaye ta da nasiha wa al'ummar musulmi ba annabi Muhammadu ya ce face wallahi idan kiyama ta tashi ba zai shiga aljanna ba Allah madaukakin sarki ya faɗa akan harshen annabawa su ba sun kasance masu nasiha ga al'ummominsu kamar yadda ya faɗa akan harshen annabi nu da harshen annabi salih da wasu daga cikin annabawa na fata an fahimta da wasu daga cikin annabawa cewa haka ainihin wato suke suna nasiha wa al'ummarsu kuma suna yana daga cikin ɗabi'arsu ba sa bari duk wani abu da zai zama na nasiha ne gare su wannan ta sa a ubangiji subhanahu ta’ala ya kallafa mana cewa dole ne mu zamanto masu shiga da fita a cikin abin da ya shafi al'ummar musulmi Allah ya sai laysa 'alal fa’i wala 'alal marwa, babu laifi a kan masu rauni da marasa lafiya wala 'alal ladina la yajiduna ma ƙura. ko kuma waɗanda ba su da halin abin da za su ci ko su sha ko su guzuri na tafiya yaƙi da shi harajun Allah ya ce ba wani laifi akan su in ba su je yaƙi ba amma sai Allah ya sa sharadi yace idza nasahu lillahi wa rasulihi idan sun zama masu nasiha ga Allah da manzon Allah ma'ana idan sun zama masu cikakkiyar biyayya ga Allah da ta Allah da bauta da aƙidun musulunci da tsantsar bin sunnar annabi Muhammadu to idan suna da rashin lafiya ko kuma talauci sai ba su je yaƙi ba Allah ya ce babu laifi a karanta suratul tauba ya ku yan kwana masu albarka wannan hudu ba tana da tsayi kwarai da gaske domin gaskiyar magana ba ta kare ba domin akwai ma'anoni da yawa da malamai suka bawa wannan hadisi kuma yana dauke da matsalolin da suka shafi wannan zamanin namu da wannan al'amari namu da muke ciki da hali da yanayi da muke ciki dan haka ba za mu gushe ba muna karanto wannan maganganu da al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali yayi a cikin wannan littafi a kuma cikin wannan hadisi sai mun kwalkwale duk abin da ya faɗa insha Allah ta'ala ko da kuɗuban nan ku za ta kai mu guda goma muna addu'a abin da muka ji Allah ya ba mu ikon aiki da shi wanda muka kuskure ko muka yi tuntuban harshe ko karancin ilimi ko karancin bincike da ni da ku Allah ya fi mana gabaki daya Allah ya karɓi ayyukanmu tare da cewa ba wasu ayyuka ba ne masu girma ba masu ayyuka ba ne masu wata ƙima, ko wata martaba amma muna roƙonsa shi ne mai karɓa ko mai kankanta Allah ka karɓa mana abin da muke ya Allah Allah ka yafe mana matsalolinmu ya Allah Allah ka fitar da mu da al'ummar mu daga cikin hali da fatara da talauci da muke ciki ya Allah Allah ka tabbatar da zukatanmu ka tabbatar da gaɓoɓinmu ka tabbatar da mu akan aƙidar musulunci da kaɗaita ka da bauta mu mutu muna masu imani da kai ya Allah mu kuma cika da kalimatu la ilaha illallah muhammadur rasulullah Allah ka sa mu cika da imani Allah ka sa addana da zama komar mu Allah ka haramta wutaccin naman jikin mu ya Allah muna roƙonka ka sa ka ƙara lafiya da zaman lafiya a cikin mu Allah ka tarbiyyanci mu Allah ka tarbiyyantar mana da iyalan mu da matanmu ka sa albarka a cikin harkokinmu na kasuwa ya Allah ya Allah ka azurta mu da halal a duk inda zamu mu shiga ko zamu fita ya Allah ya Allah duk mai bin al'ummar musulmi da sharri a Najeriya ko a duniya Allah kai mana maganin sa ya Allah ya Allah duk mai bin musulunci da sharri a Najeriya ko a duniya Allah kai mana maganin sa ya Allah ya Allah duk wanda yake son al'ummar musulmi ta zauna lafiya Allah ka haɗa mu da alaka da ya Allah Allah ka agaje shi ya Allah Allah ka tallafe shi ya Allah Allah ka bashi gudunmawa a cikin hankoransa ya Allah